tsaka mai wuya. To amma tun da abubuwa sun yi tsauri a siyasa na ga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mataimakin gwamna ba hatta ma kujerar da nake kai ta majalisar tarayya ana tunanin ba za a yarda in yi wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba wannan yasa na haƙura da wannan jam'iyya na koma jam'iyyar NNPP. zan yi musu akan ko kuma ba zan gama yadda gaba ɗaya akan cewa ratonobu ya bar jam'iyyar apc ne saboda ba a ba shi takarar gwamna ba domin inda da haka ne to da yanzu ya bar wannan jam'iyya ta kwankwaso domin ita ma da ya je ɗin ba a ba shi takarar gwamnan ba Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da domin da ku a wannan sabon shiri full na tsaka mai wuya. To yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suke ci gaba da zaben fidda gwani na 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 akwai abubuwa biyu da suka fito fili daga abubuwan da muka gani zuwa yanzu. Na farko shine yadda ake amfani da kuɗi wajen sayan wakilai masu jefa ƙuri'a wato delegate. Abun har ya kai su kansu wanda suka ba da kuɗin idan ba su ci zaben ba sukan fito balo-balo wasu a cikin talabijin wasu a social media da sauransu suna neman a maida musu kuɗinsu da suka bada. abu na biyu da ya fito shine yadda wasu gwamnoni a cikin jihohin najeriya suke fitowa su ma balo-balo suna zaɓar waɗanda suke so su gaje su bayan sun gama mulkin nasu na wa'adodi biyu na shekaru hudu wato shekaru takwas jimilla kenan kamar yadda muka sani galibin waɗannan gwamnonin masu gama mulkin suna niyyar su tafi majalisar dattawa ne To wannan naɗin ya faru a jihohi daban-daban amma waɗanda suka fitowa a fili saboda cece kucin da ya biyo baya su ne jihohin Kaduna inda gwamna Nasiru El Rufa'i ya zaɓo Obasani da kuma jihar Kano inda gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawon ne yake so ya gaje shi. to ko ba ce ba an san cewa wannan mataki da gononin suka ɗauka ya bar baya da kura domin an samu cece kuce sosai kuma da yawa daga cikin 'yan jam'iyyu irin ta apc a can kanan sun barta sun koma jam'iyyar kwankwaso ta nnpp sunana shamsu mai shadda dan jam'iyyar apc jam'iyya mai mulki mu jama'ar jihar kano duk mutumin da yake ba baku a cikin harkar siyasa ba ya san cewa idan jam'iyya ta zo karshe ana wannan ya koma nan ana kan wannan ya koma nan domin me harka ce ta biyan bukata dauki misali kwankwaso babu irin biyan bukata da bai samu a jam'iyyar PDP ba ita ta yi masa riga ta yi masa ta yi masa duk sitarar duniya amma da ya ga bukatar sa ba ta yi biya ba ya tsallaka ya dawo jam'iyyar APC a wancan lokaci malam shekaru ba irin abin da bai gaya PDP ba shi ma da ya ga bukatar sa ba ta biya ba jam'iyyar ANPP ita biya masa kowace irin biyar amma ita shi ya fitar daga cikinta to yanzu ma ita ta sake faruwa kowa biyan bukatar ce ba bukatar talakawa ce sunana shi sani marshal daga nan jihar kano Ka ga mun ci baya a siyasa tun daga 99 da aka da wannan demokuraɗiyya ta yanzu sai zama na 'yan siyasa ba manufa ba aƙida ba ma yanzu da 'yan siyasa a takaice sai 'yan takara daga na nemi takara ban samu ba sai gobe in tafi wannan jam'iyya in nemi takara duk wanda ka gani ai ba wai ya bar jam'iyya bane saboda zai ci maka a jam'iyyar nan ta gaza ko ta kasa ta yi filin akan abin da jama'a ta zaɓe ta akai yanzu shekara 24 a Kano ai mutum in kai wa siyasa kwankwaso Malam Ibrahim Shekarau Dr. Abdullahi Umar Ganduji an zuba kamar yan bal a wannan yayin nan gobe wannan yayin nan su kansu a su uku sun kisa tsaya kawai a an zo ana gwara kan magoya baya amma su su uku kusan duk a haɗa suke kusan bakin su ɗaya saboda kawai talaka ya gane ya tsaya ya tunani ya samu a kansa mafita. wannan ya sa muke son mu duba wannan matsalar ta naɗin da su gwamnonin suke yi kuma za mu yi amfani da abin da ya faru a Kano. Dangane da wannan ne wakilinmu na Kanan Mahmudu Ibrahim Kwari ya gaito mana tsohon kakakin majalisar dokoki ta Kanan kuma ɗan majalisar wakilai ta Najeriya a yanzu wato wannan rabar Kabir Alhassan Ruru wanda yana cikin jam'iyyar ta APC ya bar ta ya koma jam'iyyar NNPP ta kwankwaso bayan da ya kasa samun ita APC ta bashi tiketin tsayawa takarar gwamna. sannan kuma a wannan shirin na yau akwai tsohon bakon wannan shiri na tsaka maiwa alhaji ibrahim zakari salina wanda shine sakataren wato ita jam'iyyar apc a kano to bari fara da jin bayanin shi wato honorable kabir alhassan rurum kan abin da ya sa ya bar apc ya canja sheka wai menene ya sababa kana cikin kusoshin jam'iyyar apc a jihar kano waɗanda ake ji da su kwatsan sai ka fice saboda bukatar ka bata biya bane ta neman gwamna ko kuma ya al'amarin yake to alhamdulillah kamar da kai wannan tambaya na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara kuma ya nuna min hanya na fita daga jam'iyyar APC na koma jam'iyyar NPP na addu'a Allah ya sa abin ya zama alkhairi a gare ni da al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya dalilai ne da yawa da ya sa na yanke hukunci kuma na haƙura da wannan jam'iyya ta APC wannan abu ya faru ne sakamakon abubuwa da suka kai suka yi zafi musamman tsakanina da shugabanci da kuma shugaban gwamnatin jihar Kano wadda akalla yau ne shekara ta 21 tare da shi ba irin abubuwan da bai da shi ba an mannauna da gwamnati manauna ba gwamnati kuma al'ummar jihar kano shaida ne sun san abubuwan da suke ta faruwa tsakanina da shi da kuma gwamnatin nan a lokuta da kuma a shekaru daban-daban amma allah cikin ikonsa muka yi ta haƙuri ganin cewa mahaƙurci mawadaci allah cikin ikonsa abubuwa kamar yadda kai wannan tambaya tunda bukata ta zo ta takara kuma musamman ta ta. da suka nuna cewa lallai yana da kyau sakamakon an daɗe yawa wajen shekara talatin da wani abu ba mu taɓa ɗana kujerar gwamna ko mataimakin gwamna ba wannan ya sa al'umma suka bijiro da cewa ya kamata in zuwa nema al'umma jihar kano da ma na ƙasa shaida ne taro suka yi na musamman dattawanmu da dukkan wani masu ruwa da tsaki da 'yan jam'iyyar apc da ma waɗanda ba su da jam'iyya saboda wannan al'amari ana ganin muhimmin abu ne suka ce in fito nemi takarar gwamna a jihar kano kuma allah cikin ikonsa bayan an fitar da wannan bukata na sami girma gwamnan jihar kano na sanar da shi haka aka ci gaba da tafiya to amma sakamakon wannan abu da aka yi sai ya kasance kamar gwamnati da jam'iyya ba su ji daɗi ba al'amura ɗin muna ganin su kamar wasa domin a tunani na a dimokuraɗiyya kuma a irin abubuwan da na yi a jam'iyya nan da kuma mukamai da matsayi da allah ya sa na taka a ciki na cancanci na tsaya takarar gwamnan jihar kano a dukkan nau'in da ake nema na a tsaya takarar gwamna a jihar kano amma wannan ya sa mai girma gwamna ya rufe idansa aka yi ta abubuwan da bai kyauta a ce haka ne tsakaninmu da shi ba to maimakon a matsayina na wanda nake ganin kimarsa da darajarsa saboda ko da mun bata har gobe ina kallonsa da kima da daraja kuma da mutuntaka ko ba zan iya kallonsa in faɗi wata maganganu waɗanda ba su kamata ba wannan ya sa maimakon dukkaninsu da shugabancin jam'iyya din da shi bangaren gwamnati muna da kyakkyawar mu'amala ta mutuntaka to amma da abubuwa sun yi tsauri a siyasa na ga duba da irin abubuwan da suke faruwa da kuma tabbaci da na samu cewa ba ma a bani takarar gwamna ko mataimakin gwamna ba hatta ma kujerar da nake kai ta majalisar tarayya ana tunanin ba za a yarda yi wani abu a cikin waɗannan abubuwa ba to wannan dai tunda abu ne na al'umma na tuntuɓi mutane na na tuntuɓi al'umma da kano ta kudu musamman waɗanda suka ji suka gani akan ya cancanci kano ta kudu ta fito ta nemi wannan takara wannan yasa na haƙura da wannan jam'iyya na koma jam'iyyar nnpp domin mu haɗa kai kuma domin a kawo al'amura da muke tunanin da zama nasara a wannan jihar tamu kuma a matsayina na ɗan siyasa wadda idan an kulle ma wata ƙofar to ka'ida ne ke kokari ka bude wata kofar kuma yanda Allah ya bude mini honorable Ibrahim Zakar Sarina kai ne sakataren APC na jihar Kano kuma aka yi maganar fitar da dan takara ku ne masu ruwa da tsaki duk da cewa ana ta cewa gwamna shine jagora shine wane ne da sauransu amma dai kuna da ruwa da tsaki Ka ji abin da shi honorable eh, kabiru alasirurum ke faɗi kuma ga shi zon ɗin kuɗa shiyar kuɗa kuma kuna makwabtaka da juna ku ba ku ga mahimmancin cewa kano ta kudin nan ta samu takarar gwamnan nan bane a wannan karan ko a jam'iyyance misali har ko kuma a fin karfin ku aka yi don haka kawai kuka bari ko al'amura suka gudane da suka kasance na farko dai wato ita in ka duba al'ummar jihar Kano wato wato state ne wanda da mutumin tsanya da mutumin takai da mutumin gwarzo da mutumin gabasawa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya addininsu ɗaya ɗabi'arsu ɗaya komai nasu ɗaya to kaga a irin wannan mu a jihar kano ka ce wato za ka fito da takarar gwamna akan shiya shiya mu a jam'iyya muna ganin ba daidai ba ne abin da ya fi shi ne a jam'iyyar ku ta kano kenan eh, a jam'iyyar apc ta jihar kano mm. abu na biyu kuma shine ba wai eh, ka ce shiyar mu ɗaya ba right eh, honorable eh, kabiru hulun ubangidana ne kuma abokina ne kuma ba wai mun fara siyasar pdp ko apc tare ba muna tare da shi tun lokacin muna dpn kaga tun lokacin wato mulkin soja kenan amma eh, zan yi musu akan ko kuma ba zan gama yadda gaba ɗaya akan cewa eh, right honorable ya bar jam'iyyar apc ne saboda ba a ba shi takarar gwamna ba domin inda da haka ne to da yanzu ya bar wannan jam'iyya ta kwankwaso domin ita ma da ya je ɗin ba a ba shi takarar gwamnan ba ba a ba shi ta amma a baya ai ya ce bayan kun hana shi ta takarar gwamna kuma ba kuma ba shi mataimaki ba ita kanta kujerar da yake kai din ma tana nema ta sullube masa a'a ni na san lokacin da 'yan majalisar tarayya suka haɗu suka je suka sami wato mai girma gwamna suka yi masa magana akan kan right honorable kabiru alassar kuma iya da cewa zai mara baya akan magana. wato zama dan majalisar tarayya na wannan guri kuma har ya ƙara cewa ya san ɗaya da ɗaya mutanen da suka yi ƙoƙari a shiyarsu idan ka ce ɗaya biyu uku hudu dole sai ka sa da shi ya ce don haka ya lamunce kuma na tabbatar sun je mamaki kana babban sakataren jam'iyya kana cewa kuma ana magana za a barwa wani kujera eh, wai aikin naku na jam'iyya an barwa gwamna kenan misali bayan magajinsa da aka ce ya zaba har ma sauran kujeru shi yake fayyacewa zai wato in dai ba su kake ka yaudar kanka ba wato akan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shine shugaban wannan jam'iyya To a gaishe ku malamai a nan za mu ja birkin wannan shiri na farko a yau sai Allah ya kai mu rana wa cewa mu dawo mu duba shin wai me yasa shi gwamna Ganduje ma ya zabo gawuna domin ya gaje shi bai zabo wasu ba. Me ya gani a wurin gawuna din ne wanda bai gani a wurin sauran 'yan siyasa mu karabansa ba. Me yasa kuma aka zaɓo Murtala Garo aka ce shi ne zai mara shi gawuna baya. ba da bayan haka me yasa a cikin shekaru biyu na demokuraɗiyya da aka yi a kano ba a taɓa barin yankin matsabar kudu ta kano ko kuma kano ta kudu ta samar da gwamna ba ko mataimakin gwamna ba ta taba samu ba duk da cewa duk najeriya ba wata mazabar yan majalisar ta da ta yi kai ta girma a duk faɗin wannan ƙasa ɗin to wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a shiri na tafi yanzu dai muna son mu yi godiya ga su bakin namu tsohon kakakin majalisar dokokin kano alhaji kabir alhassan rurum da kuma babban sakataren jam'iyyar a can jihar kano din alhaji ibrahim zakari salina sannan da wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya haɗa mana wannan shirin daga can kanan ta dabo ya cillo mana shi a nan washington dc a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne daga washington din mun ku lafiya